muminai. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ya ku mutane wa zai tunkuɗe min azabar Allah in har na kori waɗannan muminai akan zalunci ba tare da zunubi ba shin ba za ku yi tunani ba ku aikata abin da zai fi muku maslaha da amfani